kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM da kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala inda a yau ma za mu yi magana ne a akan cutar virus ko kuma COVID-19 da ta'addabi duniya. To ko yaya soyayya ta kama sakamakon matakin kulle da gwamnatoci da dama suka kafa a yankunan ku. Dabara ne gaskiya akwai hikima cikin cewa ba za a zauna a dinga wuni tare da mata da miji ba. ubangiji yanzu ne na gane cewa ba karamin hikima ba ne da za a ce namiji idan ya tashi zai fita da safe ba zai dawo gida ba sai yamma ko dare inda a ci haka za a dinga dangarewa da mata da miji a cikin gida gaskiya da aure da yawa sun mutu kamar yadda kuka ji a wannan gutsaran muna tafa da karin bayani Mun san masu saurare sun dan kwana biyu ba mu kawo muku sabon shirin yau da gobe ba. A gafarce mu, mu ma mun shiga halin kulle wato an tilasta mana zaman gida. Lallai kam don haka mun ɗanɗau dau lokaci kafin muka gane kan na'ura da sauran dabarun da za mu yi amfani da su wajen kawo muku sabon shirin. yau dai wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta jiyo mana ta bakin mata akan yadda zamantakewa ta sauya. Yanzu da mazan ma zaman kulle ta kama su. Lallai kan zara, kar a ce na yi son kai, amma su ma suna ɗan dana yadda matan da ke zaman kulle ke ji kenan wata. Hmm, a ah, wannan maganar dai ma jita a zauren tattaunawar mu za a kuma ji daga bakin mazauna kasar waje da halin da suke Muna kuma tafe da kaɗan daga cikin shuku daga Facebook. Ta jama'a sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abuta wato Facebook inda muka ce shin wani irin hali kuke ciki yayin wannan annoba ta cutar coronavirus da ta zama ruwan dare gama duniya ga kuma yadda kuka amsa mana. Ibrahim Yusuf Abubakar inda ya ce muna cikin rudu tsananin firgici da halin matsi. Sai amsar Jamilan Ado Salati goma ga annabi Rijau da fatan Ado Salati goma ga annabi Rijau inda suka ce to mu dai yau tsuntsu biyu za mu jefa da dutse ɗaya. Na farko dai ba mu ji daɗin bullar wannan annoba ba. Na biyu kuma ba iya cewa mun ji daɗin kafa dokar hana maza fita waje da aka yi saboda bullar wannan cuta. Domin yanzu dare da rana muna rungume da mijinmu Ado Salati goma ga annabi Rijau. Sabanin can inda aka fito. To sai kuma amsar It Ahmed Ahmad Manga inda ya ce mu dai zamfara lafiya kalau muke ba mu da wata damuwa komai na tafiya lafiya sai dai komai ya yi tsada. Shi kuma Auwalu Isa cewa yayi muna nan muna tuba zuwa ga Ubangijinmu mai kashewa mai kuma rayawa. To shi kuma Sani Hamidin Sani daga jihar Niyame Nijar cewa yayi salam filin yau da gobe hakika mu talakawan Nijar muna cikin wani kangi sannan an tilasta wa jama'a zaman gida wanda sai ka fita za ka sami abin da za ka kawo wa iyalinka ya kamata gwamnati ta taimaka wa al'umma da abinci domin rage mana raɗaɗi muna fatan allah ya kawo mana ƙarshen wannan cutar Amin. Buhari Yahaya Unguru daga jihar Yobe ya ce hakika mun tsinci kanmu cikin hali na rashin tabbas musamman da aka samu wani mutum guda da ake zargin yana dauke da wannan annoba ta COVID-19 a cikin garinmu na Unguru jihar Yobe. Fatanmu dai Allah ya kamana ƙarshen wannan annoba a duniya baki ɗaya. To zara shi kuma Umar baban yaya sabon gida cewa ya yi. Halin ya babu daɗi. matanmu Allah ya sa mu ga ƙarshen matsalar cutar kawai. Sai amsar Faruk Muhammad da wakin kudu Kano inda ya ce mu talakawan Najeriya annobar mu ita ce zazzabin cizon sauro wato malaria COVID-19 ta masu mulki ce da masu kuɗi. Allah ya bamu shugaban da zai yi mana maganin malaria a ƙasa ta Najeriya. To shi kuma Ismail Y sha'ib cewa ya yi. Gaskiya muna cikin wani matsanancin hali. Sakamakon tsare mu a gida babu wani tsari da gwamnatin Najeriya ta yi akan hakan. Amsar Zubairu Lawal Musa Fataskun ya ce yau da gobe sai dai Ubangiji Allah ya kare mu daga wannan cuta ta COVID-19. Sai kuma amsar Yunusa Aliyu inda ya ce abubuwan da muke ciki shine muna ta roƙon Allah ya kawo mana sauƙin wannan annoba muna ta istighfari saboda laifukan da muka yi masa wanda muka sani da wanda ba mu sani ba kuma dai mun gode wa Allah saboda abubuwan da sauki sosai. Tanimu Jafar ya ce halin da muke ciki sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To shi kuma garba na hali halikan bakyabi cewa ya yi. A gaskiya muna cikin matsin rayuwa na ƙara fuskantar talauci da yunwa. Amsar baban gida Muhammad Karasuwa daga jihar Yobe ya ce mukan babu COVID-19 amma akwai rashin kuɗi da tsadar rayuwa POA ku huta lafiya. Shi kuma Musa maina kan dalwa bukar cewa ya yi. Gaskiya muna cikin matsala. Fatanmu Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cutar. Isa bakaniken waya Saddam daga jihar Kebbi ya ce salam VOA Hausa yau da gobe gaskiya lamarin da al'umma suke ciki sakamakon wannan cuta ta coronavirus abin tausayi ne. Saboda haka na addu'ar Allah ya kama na ƙarshen wannan cuta a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya amin. To jama'a sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin Malam Awwal Awwal ya ce mu kam sai dai haƙuri ko babu corona. yaya talakan Nijar yake balle ga annoba kuma. To masu sauraro mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Abokin aikinmu Haruna Shehu mararraban Jos ya ɗan tattaro mana bayanai akan yadda 'yan uwanmu mazauna ƙasan waje ke ji. Yanzu bari mu ji daga 'yan Ingila. sunana dr aliyu musa mazaunin coventry a nan ingila yau kusan sati biyu kenan muna zaune a gida da ni da iyali na kamar yadda gwamnati ta ba da umarni saboda wannan a ah, corona wadda ta addabi duniya tunda aka ba da wannan umarni an a kusan komai ya tsaya cik gida ne makarantar mu a gida ne muke aiki a gida ne dai komai muke masallaci ma shi ne a gida ne shi ma masallacin mu kamar yadda za a gani a nan za mu kira sallah muka kira a muka kira azan din mu za mu zo mu tada ikama mu yi sallolin mu gabaki da kayayyakin abinci mun siya mun kawo gida mun ajiye abu da yasa ba sai mun fita ba a cikin sati biyu din nan bai fi so muka fita ba muka je muka ɗan sai wasu abubuwa kanana kamar madara haka da biredi wanda su ne dama ba sa daɗewa sosai ah, wannan da makaranta aka baya ah, wannan jariyan hafsa wadda take aji biyu a makaranta suka nuna mana ga abubuwan da za mu je mu duba kulli yaumi ah, za a buɗe akwai website a nan inda za mu buɗe kullum sai a shiga a kwamfuta wani lokaci in koya mata wani lokaci mahaifiyarta ta koya mata ko kuma yaninta su koya mata ah, wannan lokacin da muke da shi inda shi ne babban damar da muke da shi da za mu tabbatar da ba mu yada ah, cutar nan ba kwayar cutar nan ba to a ah, tabbatar da an kiyaye idan aka kiyaye to allah zai taimaki mu har mu ci wannan jarabawa sunana augustine gado na da zama a nan south east london sati biyu kenan na cikin daki babu fitan waje zaman cikin daki dai zaman wuri daya ba karamin abu ba ne gaskiya takan kawo takan daurawa mutum kai sosai um, da makonni biyu kenan tun da muka samu kawunan ma wannan yanayi gaskiya idan na tashi da safe na yi du'a'i yadda ya kamata idan na kare du'a'i sai na dawo na eh, shirya abinda zan karya da ita bayan na karya sai na yi kokari na yi karatu abinda ya kamata na yi na kare karatu sai in dan huta in dauka wayana yi gaishe-gaishe da mutanen da ya kamata mu yi gaisuwa in gaya masu lafiyan jikina da kuma yadda abubuwa ke faruwa a wannan bangaren ba na wasa da motsar jiki domin idan mutum bai hankali ba ana cin abinci ana kwanciya wuri ɗaya yakan zama illa ga kiwon lafiya shi yasa na kan yi kokari na ganda cewa na fita waje na motsa jiki ku biyo ni ku gan shi kafa ɗin yadda nake guje-guje a nan yana taimakawa sosai filin ba wai babba take ba dan kalila suke amma tana taimako tana taimakowa to yanin nan a waje na fita idan na fito sai na kama hanya na zo kafa yawwa hagan kafa ɗin kenan sai na yi ta guje-guje na a nan yana taimakawa sosai wani ina kokarin in ganda cewa kowanne mako na fita ran lahadi in je in siya kayakin da zan iya in siya da zan amfani da shi a cikin mako ina lectures nawa online ana ba da shi yakan tura video messages sai mu saurara duk wata ac da nake da shi sai ni kuma na yi research na watan da akwai electronic um, library ko ina akwai e-library so i just log in na yi research nawa sai mai submitting online and karatu na tafiya lami lafiya allah dai ya kare mu daga wannan bala'i shafukanmu na sada zumunta kamar Facebook da Twitter domin kallon bidiyon waɗannan mutane mazauna Ingila. Yanzu dai Amina satinmu na hudu kenan muna aiki daga gida. Ke yaya zaman gidan? Ya fara hawa kai ko dai kina jin daɗin haka Gaskiya ba ƙarya ni dai ina jin daɗin aikin nan daga gida. Da lalle na a hannu ɗaya nake aiki wataran. Wataran kuma ki ga kan da rabin kitso. Kullum ina cikin girki iri-iri. Sai dai na ɗan fara gajiya da girkin dai. sannan nakan dan so in fita waje in motsa jiki amma ba dama saboda haka farin ciki nake yi duk ranar da zan je cefani. amma layin da ake yi a waje kafin a shiga kasuwan domin yin nesa-nesa da juna kan sa na dan gaji haka to ke zara To gaskiya ni dai wataran da daɗi wataran ba daɗi. Kin san yara ma an kulle makarantar su. saboda haka mu muke koya musu a nan gida to sai su yi ta kiniya su ki nutsuwa su yi karatun amma kuma ina jin daɗin ganin su kuma ina samun damar yin kintse-kintse Aiko na manta in ce ina jin daɗin ta da kuɗin motar zuwa aiki. Ni ma dai wannan ya yi min daɗi. Yanzu bari mu kai ziyara zauren tattaunawar mu domin jin halin da 'yan Kaduna ke ciki ƙarƙashin jagorancin Binta Ibrahim. Masararen mu baraka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na yau da gobe. Ya muka ji da wannan yanayi da muke ciki na annobar coronavirus. Muna fatan kowannen mu yana biyan ka'idojin da likitoci suka bada da shawarwari na wanke hannu da kuma nisantar juna. Allah kuma ya nuna mana karshen wannan annoba. To a cikin zauren namu muna tare da mata wanda zamu tattauna da su akan al'amuran da ya shafi shi wannan cuta da kuma yadda ya shafi zamantakewar mu. Malamai barkanku da zuwa wannan zaure namu na yau da gobe. da yamma To jama'a kun ji dai muryoyin mata ne da zamu tattauna da su wanda suka kasance kuma matan aure ne. Ayar hakika kowa ya san cewa a wannan lokaci da aka samu wannan annoba ma'aikata da yawa da 'yan kasuwa da masu zama haka nan ma kowa an ce da ya killace kansa kuma ya koma gida ya zauna. Kenan dai akwai kusanci mai kyau ingantaccen soyayya tsakanin mata da miji a wannan lokaci. Dan na ganin kila zan iya bugun girji in ce soyayya ta kara karuwa ko na ga dukkan kuma kalkyallin goshi kuke hajiya. <laughs> Eh? Wato soyayya ta kara inganta romeo ya dawo kusa da juliet soyayya ta dai kara rakuwa. a ban gane ba yanzu da juna an gundura juna ai ni wannan zama gaskiya ba abin da zan ce ni dai wannan coronavirus sai dai in ce Allah ubangiji ya nisanta mu da ita Allah ya daidaita mana kasan mu ya kauda wannan ciwon ga baki ɗaya ta zama tarihi ah, eh, gaskiya coronavirus din nan bata kyauta min ba da ta zo ta sa mijina ya zo ya dankare min a cikin gidan nan subhanallah ko da kuke ta korafin cewa sun zauna a wani wuri sai mu tashi yana jin haushi na ina jin haushin shi yana ah. galla min harara ta baya ni ma ina ganin lamishi harara ta gaba. To amma ina ganin ke kadai ne wanda ya shafa anya hajiya ke aurenki ki haka abin ya gaskiya haka nan yake. <laughs> saboda dai mata gaskiya maza sun gudure su zaman gida zaman gidan da ake yi a a a to be kuke musu ne hada ko su suka gundure ko ku kuka gundure su to maza dai suka gundure mu au farawa da iyawa wannan corona bata dade ba kuma ku kuke korafi ku ce mazan ku suna wani wuri ku kun kosa su zo sun zo a wata ma kwana biyu suke muku tafi to yanzu sun zo mai kon ku tarairaye su a nuna soyayya hmm? dankon soyayya ta kara danko kila ma ta zama cingam kuma sai a ce akwai matsala corona wannan dai corona mu dai bata haifa mu abin arziki ba to saboda me kika ce hakan eh saboda zamantakewa yara suna zuwa ma makaranta ko ba komai iyaye an tafi boko an dawo an tafi islamiyya to kace na ce da dambace dambacen yara yanzu ya karu kullun kawo kala. kullun kawo kara kuma namiji kullun mi gomin wancan dafa min wannan dora min wannan sauke min wannan abu kadan kuma a Hausa ma in ya kawo daga kin ce kuma kawo bindi ya zama gari ya ce ba a fita kwana da kwanaki ana zaune a gidan ba fita ake yi ba ba ka da tausayi da sauransu anya ba dai ku ne kuma ku fara tsawalawa mazajen ba kuma kun san babu wannan rashin fitan ma mm. shi yake kawo wani tashin hankali da duk sauransu saboda yanzu namiji ko ya kawo ko bai kawo ba yana jira ki dafa ki bashi a ban gani ba mm. yana jira ki dafa ki bashi mana saboda yana ganin shi bai fita mm. to sannan bayan bai fita yana tunanin to zaki zauna ki kalle shi ne haka dole ke mace ki san dabarun da zaki a cikin gida ki eh. dafa ki bashi ya ci to dabarun naku ya kare ne to dabarun ne gaskiya haji akwai hikima cikin cewa ba za a zauna a dinga wuni tare da mata da miji ba gaskiya akwai babban hikima yanzu ne na gane cewa ba karamin hikima bane da za a ce namiji idan ya tashi zai fita da safe ba zai dawo gida ba sai yamma ko dare inda a ce haka za a dinga dangarewa da mata da miji a cikin gida gaskiya da aure da yawa sun mutu to a yanzu ma sun mun mutu aure auren a wannan lokacin sosai kuwa eh, mutu a cikin kashi abubuwa da yawa to Sai ku ba ku da wujen aure mutane a kasar Hausa. Yanzu a ce dan corona nan da ya zo da za a taru a ƙara danƙon soyayya kuma ce a wani yana matan Hausa da matan yare. Kin ga bakin kin cikin da idan ya zai dan je taɗi kafin ya ƙara so gida da yamma. Eh, ba zuwa taɗi. to ai za su waya. cikin za a da to ai wayan ma ba zai sake yayi kamar yadda idan a waje yake ko masallaci an ce kai ya je yana dangane da ya ga miss call ɗinta zai dinga gando miki harara. <laughs> wuri kenan mi ko mun wancan mi ko mun wancan kin gane saboda ki kauce ki bashi wuri ya sakata ya wala zai yi waya ran nan yana zaune a cikin daki mm. sai makociya ta sai ta uh, leko salamu alaikum hajiya ina gajiya muka gaisa mm. sai ta ce hajiya wannan zaman haka kurun ban ce mata komai ba eh. hajiya wannan zaman sai fa an kai hankali nesa na ce kamar yaya hankali nesa mm. ta ce sai an kai hankali nesa to bayan nan ma mun je wani gida mun gaida mara lafiya mata na zaune a tsakar gida suna ta shafta ina tunanin abin da suke tattaunawa kenan eh. suke suke cewa na ce ya zaman gida suka ce zaman gida fa gayi nan ana ta bugawa na ce ana ta bugawa kamar ya ce an kau da kai watan da su da za su kau da kai da su da mazajen su kin gani maza ya zama ba su da hakuri kenan ko mace ta kai nisan haƙuri a'a wallahi mace ta fi namiji hakuri ko kuke tonan su a a ba ta ta da kudi a aljihu ko ya kwanki da ya ciki nuna mishi soyayya ta je sai mana wani darasi ai haka mun ga mata Hausawa dama kun san matan yare su suka fi mu nema saboda haka kun ga wannan koronan mata koya mana wani darasi mm. wanda mu za mu fahimta cewa nema ga ya mace ya zama farilla mm. gaskiya ne eh kan ma mu kira shi ba farilla ma ya kamata mu kira shi saboda ya koya mana wannan yawa kun gani idan mace tana nema sauke nauyin da Allah ya dora sosai to kaga idan mace tunda dai menene na fushi idan kin ce a bada abin da Allah ne ya ce kai za ka yi to amma shi ma ai bai da shi ne sai a ranga mishi uzuri to ai shi ne na ce ya zame mu madarasi mu matan mm. Hausawa wannan sai ya zama ma ni shi saboda ba mu san abin da gobe za ta haifa haka ne kin ga da akwai tanaji yawa to kin eh, ga wannan rigima rigime zai eh. saboda ba ni in yi kaza a abu ina gida to kina da tsohuwa a je ki sai ki dauko kin ga rufin asiri ya shi. Ni wata rana shi ke kicin nake idan na ga ya mutsi yana so ya kira budurwarsa. awo yake dan bashi hanya tun dai za abin da yake bukata zai bashi hanya shige kitchen to amma amma amma an ce kowane um, tsanani an ce akwai sauki sannan kowane abu ya zo dama akwai hikimar yin haka to ba kwa ganin wannan wani dama ne ake da shi na cewa eh ku karanci akwai wani yanayi da mazajen ku suke ciki da ba sa tare da ku don ku ƙara sanin hanyoyin da za ku bi wurin tarare su da kuma janyo su jikin ku a kara zama ɗaya sosai din ni ba kwata-kwata ban ga advantage din wannan zaman ba. Ko? Ke ya cutar da ke kuma wayan ga wayan matan suna ta kiɗe-kiɗe. Yana nan suna ta suna ta aikowa ta Facebook da WhatsApp suna kiɗa wai suna murna. Wannan suna faro ne kawai don jin daɗin su. Mm. wallahi da ra'ayi suke faɗi ba macen da namiji zai zauna mata a gida wallahi da sunan ya wuni a cikin gida ta na ji daɗin rayuwarta mm. yau ya wuni gobe ya wuni eh. jibi ya wuni mm. babu daɗi babu daɗi shi ma ta kuna zaman da wata yau da jin haushin juna tana da wata kawa da ta zo yau da safen nan ba wai wani lokaci ba da ta zo ina jin ma abin da ya dame ta ta zo ta dan gaya min da ta dan ji sanyin zuciyarta tana zuwa take ce min na ce ya mai gidan ya kowa da kowa ya zama wuri daya sai take bani labarin cewa ai ma ya dawo yana nan da sai shekara bai zo ba wata takwas wata bakwai bai ma zo gidan ba to yanzu da Allah ya kawo shi wannan yanayin wannan laluran in ya zo iyalin ma kansa tun da ya ga an yi sati ɗaya bai san ganin su mm. sai ya kulla kanshi a cikin daki yana daki idan ta girki ita kanta da kanta ba ma shi ya je ya ce fa nan ba ita da kanta ne za ta je ta ɗan yi ce fa nan ta kawo ya taho ya ta zo in ta dora ta gama ta kai ta aje mishi kan dainin ba ma bai damu da ya ganta ba ita kanta ba ta damu da ta ganshi ba wa an gama dokin kenan eh to ita ko ta saki dai ke ma ta san dauka na samu wannan daman su su samu soyayya da mazajen so dan ji har zama jaraba shi wannan ba soyayya bace ake samu jaraba ce zama da saki na ji ma an fara cewa ai wai a yalwata gadajen haihuwa a asibitin da wata takwas wata tara za a wannan magana haka ce amma ba malaman ta gundure mutum ya gundure dan a bakin ta na fara jin wannan jawabin na wannan malaman ne yi bayani to haka yake eh. amare amma ko eh, gaskiya eh, ba dai iyayen gida <laughs> ah, to akwai abin da kuke wa mazan abin da ake bada iyayen gida mm. amare ne kamar wa'anda mm. su ne ake sa ran za a samu za a ɗibi babies <laughs> jarirai da wata takwas sai a gyara maternity sai wallahi kamar ah! ya ma nan gaba gaba idan aka ƙara wata ɗaya ana wannan ne <laughs> za a samu sabani wallahi ko amare sai a samu sabani <laughs> to dan buɗe abin da ya tara account eh. kin gane eh. ga shi ya da mai shigowa eh, ba wani kuɗi ake ba wani kuɗi mako ake yi ba mm. na ga indomi ne kwaya biyu wani wurin kwaya hudu da shinkafa loka ɗaya wake loka ɗaya wani marabin loka ake wanda ma bai kamata in ma gida gida da mutane bai kamata ci ɗaya za a cinye abin da ake bayarwa wani ma indomi guda biyu ne da gwangwanin mai to an ko dan abin da yake da shi a account sai yau ya je ya cire gobe ya je ya cire kwarai kuwa to amarya ita kuma dole idan tana buƙatar abu dole ta abubuwa da take buƙata abu tana ana amarci ba daga kafa sosai wallahi zai fa dawo ya fara cin uban amarya ango nan aka kara wata dai ana wannan zaman To amma babu wani hanya ne da za a fito a amfani da wannan damar da ake da shi na zaman ɗaɗɗin ciwon na corona wurin inganta rayuwar aure wani hanya ke ganin za a bi wurin kowa ya zama salamun salamun. Kai kin ji daɗin zama da mijin shi ma bai samu damuwa ba. Ai, guda ɗaya ce. Ki kiyaye shi haƙuri. Ki kiyaye shi ki gane ba ki gama kanki ki kira ƴaƴanki ki ja musu kunni eh, kan su ja miki banda wasan nan banda eh banda tsalle tsalle nan su kama kansu ke ma ki kama kanki kike ba ki zo ki kama min abinci ba kuma wance zo ina bukatar ka sani ki yayi kanki kina kicin kina daki soyayya kike so kira dan autan ki ku yi soyayya ku ki soyayya maliyo maliyo ne dalin su ne su yi ba sannan kuma dole wani abu dole sai mun dinga rage ba ni ba ni ya abin da dai yanzu ni eh, ba ni ba sai mun dinga ragewa saboda mu ma mun ga yanayin da ake ciki mm, abin nan dai ita ce fa magana daya mm. duk abin da zai rage fitina tsakanin mata da miji shi ne a zamantakewan nan dai ne ba mm. mata dai ni ina kiran su ina jan hankalin su a yi nema. To yanzu da babu daman fita a je a nema tun da dai ko sana'a amma an ji a dakatar. Babu mafita wani hanya hanya za ta bi wurin ganin cewa an zauna lafiya ita da shi wannan dalin dalin din hajiya guntun gatarin ka ya kusa haka ne mm. ajiyan nan dai ta da mm. in dai an taba dan nema mm. to ita za a yi magana da shi da ita kuma babu yanda duk za a sarrafa abincin gargajiya ko ya yake dabarun mu na wannan na masa haka ne ya fi dai a ce ba a komai sosai sai da yawa da ana jiran shi sai ya dawo ya bada mm. to koya kin san hikimar mu ta mata mm. koya ana dan yayi cefa ne in bai yi cefa ne ba wani ta sarrafa in tana da abincin ta kamar da ta taliyar ta to ce kokari ta dafa ta nemi dan yaji ba ni ba ni ko da mai da yaji ne ta dafa ta ba ya ce ma abin ko shi kurin abincin mu na gargajiya su da ka masu shadan lele sauwaka su wanda ba su da wuyan sarrafawa da su tubani hmm. yanzu sai a koma cikin shi eh, a zauna a ita hakuri har Allah ya kawo mana karshen wannan matsala haka ne yawwa sai dai addu'a malamai mun gode wani fata kuma da addu'a kuke da shi a game da ciwon nan da kuma shawara akan cewa a dai ƙara dai bin dokokin da likitoci suka faɗa. gaskiya eh, jama'a ya kamata mu ƙara kiyayewa wurin tsaftace hannayenmu um, da nisantan Eh, eh, cunkoson jama'a ni har ma kin tuna mun eh. yanzu ma haka tsakanin mu akwai <laughs> tazara sosai saboda dai abin da muke amfani da shi shi kayan aikin nan yana daukan murya a ko ina ne shi yasa abin ma har dariya ke ne. yau mu ne muke wurin mita nawa tsakanin ni da hajiyawa <laughs> Allah ya kawo mana karshen wannan al'amari kuma mutane a hakuri a ci da zama a gida kamar yadda aka umarce mu da mu ci gaba da zama a gida da ana yi ne saboda kare lafiyar mu mm. sannan kuma shugabanni su yi adalci su san cewa akwai talakawa waɗanda mm. dole sai sun fita sannan za su nemo abin da za su ci a yi adalci a yi musu adalci a taimake su a rage fushin nan saboda adalcin sai a duba idan aka duba a duba waɗanda za a ba in ma za a raba ba talakawa wani abu ne da Allah shugabannin mu su yi kokari su kula su duba su san waɗanda za su ba in can an ce a ba da kwalin indomi in an ba su kwara biyu suke badawa mm. to sai a kula a san waɗanda za su ba su rika kula da waɗannan abubuwan saboda ana cikin matsala gaskiya da dama wasu sai su kwanaki ba su tsora sanwa ba wasu kuma su kwana biyu wasu kwana uku kin ga ko aure zai samu matsala wurin wannan gwamnati man um, ya so sama ba daidai Allah ya yi su ba wani ya fi wani dan Allah dan annabi da kwansidaran makotan mu wa'inda mu mun ci su ba su ci ba haka yake in dai har ka lura makocin ka kai kana da shi makocin ka ba da abin da zai dafa ya ci dan Allah dan annabi yanzu wannan wato baka hango hayaki a gidan shi na yawa eh wannan lokacin da ake ciki na taimakon juna ne ka ɗiba abincin danye ne zaka ɗiba idan dafaffe ne zaka zuba a kula ka aika ma makocin ka ka aika mai da shi dan Allah dan annabi mu dinga taimaka ma juna mu takaitaccen shirin a wannan lokaci. Insha Allahu rana ita yau za mu ji ta bakin maza. Yanzu dai a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Zahra Aminu Fage da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmuwa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku. Ku huta lafiya.